a malam shin idan mace za ta ɗaura hannunta alfa a kan ɗaukinsa kuma a kan cikinta za ta ɗaura hannu za ta yi sallah ita sallah a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambance mana tsakanin sallan mace da sallan namiji ba asali cewa ya sallu kamar muni usalli manzo Allah ya cewa ya ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina sallah wannan kuma ya shafi mace ya shafi namiji sai inda shari'a ta ware wasu ababai da suka shafi mace da kuma wadda suka shafi namiji shi kadai amma in dai ba a samu wasu ababai da shari'a ta ware ba to al'amari yana akan umum ɗinsa da mace da namiji duk ɗaya ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka rawaito yana yi shine yana daura hannunsa ne akan kirji har ma yake cewa mu taron annabawa an umarci mu da mu ɗaura hannunmu na dama akan hannunmu na hagu kuma daura akan mu ɗaura akan ƙirjinmu kaga sai ya ce mu ɗaura akan ƙirjinmu da haka a ƙirji ake ɗaura hannu ba a ciki ba ba a cibiya ba ba a kan mara ba yin wannan kuskure ne sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a ɗaura akan kirji da mace da namiji da babba da yaro wannan shine karantar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har ma sahabbai da suka suke cewa daga daga cikin malamai suna cewa ba a taɓa rawaito ko da su dai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah hannun shi a saki hannun shi a ƙasa ba duk sallar da manzo Allah yake yi yana ɗaura hannun shi ne akan girji kuma shine karantarwar sahabban shi radiyallahu anhum wallahu a'lam